Mm-hmm. Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watsu shirye-shiryen akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hira da wakilin mu baban gida Jibril yayi da ɗaya daga cikin wakilan Najeriya da suka halarci wani taro kan tsarin zakka da aka gudana a ƙasar Indonesia. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke nazari akan harkokin tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa. Salihu Shehu Ashaka ya gabatar da sharhin jaridan Arewacin Najeriya. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a yau kan ko akwai ƙanshin gaskiya ko a'a game da zargin nan mai sarƙaƙiya wanda ba a tabbatar ba, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba barack obama ya tatsi bayanai a hedkwatar trump tawa 'yan makonni gabanin zaben shugaban ƙasa da aka yi bara da shugaban hukumar bincike ta fbi james comey da shugaban hukumar tsaron ƙasa admiral michael rogers za su iya sani idan an tatsi bayanan don haka za su ba da ba'asi gaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilan amurka har da tsawon makonni biyu trump ya zaƙe kan wannan zargin koma bayan da jerin jami'ai ciki har da kakakin majalisar wakilai pun ryan da manyan 'yan republican da democrat na kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa da wakilai suka ce babu wata shaidar da ta tabbatar da zargin da trump ya fara yi tun a watan wato tun hudu ga watan maris a jerin sakonni ta kafar sadarwa ta twitter jiya lahadi ɗan jam'iyyar republican a majalisar tarayya davis nuns wanda shi ne ma ciyaman ɗin kwamitin bincike na majalisar wakilai ya gaya ma kafar labarai ta fox news cewa koma sabin wato koma sabin bayanan da suka samu ranar juma'a daga ma'aikatar shari'a game da wannan zargin ba su sa ya sanya ra'ayinsa ba na cewa zargin bai da hujja sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka da china na jin nauyi ya rataya a wuyansu game da batun koriya ta arewa wadda jiya lahadi ta yi gwajin wani babban makaman roka wanda ta kira sabon haihuwa a bangaren makamanta na roka damuwar da ake kan koriya ta arewa da kuma daɗa barazanar da take yi su ne ke mamaye zance a ziyarar Tillerson ta farko a yankin inda ya yada zango a Japan da Koriya ta kudu da kuma China wadda ta kasance ta karshe a jerin wuraren da ya je. Gwamnatin Donald Trump na duba wata sabuwar hanyar bullowa wannan al'amari kuma tana neman yadda za ta kai ga China wajen sa ido kan wurare masu sarkakiya a yankin. mahimmatu wajen yin duk abin da muka gani muna iyawa don da duk wani rikicin da ke iya barkewa. kuma mun lura cewa akwai wasu matakan da za mu iya ɗauka waɗanda ma sanannu ne a gare mu a cewa tilasan yayin da yake magana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen china jama'ai sun ce wasu 'yan udar bakin wake su uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin najeriya ranar asabar suka kashe mutane hudu tare kuma da rawan da ta wasu takwas hukumomi sun ce maharan namiji da wasu mata biyu sun auna ƙauyen umariri wanda ke kusa da birnin maiduguri wanda ya fi fama da masifar mayakan boko haram na tsawon shekaru bakwai kwamishinan 'yan sandan jihar borno victor musa ya ce maharan sun tayar da bama-baman da ke jikinsu yayin da suka sheƙa sassa daban-daban da gudu jami'ai sun ce wani ɗan banga da wata mace da 'ya'yanta biyu suna cikin waɗanda suka mutum mai magana da yawon hedkwatar wato hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema ibrahim abdulkadir ya ce dan bangan ya so ne ya tsaida maharan yayin da abin ya rutsa da shi ita matar kuma dama tana kusa da wurin ne nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai wannan haran to amma harin ya yi kama da waɗanda 'yan boko haram suka kai a baya cikin shekaru bakwai da suka gabata tashin hankalin boko haram ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan biyu da mahallansu baya ga wato halaka dubu ashirin da abun ya yi a cewar majalisar ɗinkin duniya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sojojin siriya da dakarun 'yan tawaye sun fafata a sassan birnin damascus jiya lahadi bayan da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin kasar ta wata hanyar karkashin kasa a cikin dare suka kai hare-haren bazata a wuraren da ke hannun gwamnati a birnin 'yan tawayen sun fara ne da kai hare-haren bam da wasu motoci biyu da kuma wasu jerin hare-haren kuna bakin wake a cewar kungiyar kare hakkin dan adam a siriya mai shalkwata a birtaniya 'yan tawayen sun kwace gine-gine da dama a unguwar Joba a wannan birni mai cike da matakan tsaro a inda ke da tazarar kilomita biyu a arewa maso gabashin tsohuwar ganuwar birnin inda har mazauna wurin ke cewa albarusan atilare da rokoki sun yi ta fadawa cikin tsakiyar birnin. to amma a cewa kungiyar rajin bayan danawan farko da 'yan tawayen suka yi sai jerin jiragen yaƙi na gwamnati suka yi ta da'ira ma mamuraren da 'yan tawayen suka je har suka kai suka lugudan wuta har sau talatin labaran duniya kenan kuka saurara. kammala wani taron ƙasa da ƙasa kan batun zakka a ƙasar Indonesia da ya samu wakilcin mahalarta daga Najeriya wakilinmu Babangida Jibril na da ci gaban rahoton. shi dai wannan taro na kasa da kasa da aka shirya a kan zakka a ƙasashen musulmai na duniya an shirya shi ne da zumar fitar da al'ummar musulmai, daga halin da suke ciki na talauci da kuma rashi to kasancewar najeriya ƙasa ce ba ta al'ummar musulmai zalla ba na tambayi imam umar abdullahi babban darakta na hukumar kula da addinin islama a jihar ta naija ko ya za a yi a ƙaddamar da tsarin zakan a ƙasa irin najeriya ai akwai musulmai a najeriya wanda Allah ya yi mana yawa matukan gaske zakka dama da musulmi ake magana kuma shi yasa aka wajabta cewa dole a bayar da shi ba bisa da lallashi ba ne ba bisa a ganin dama ba ne tilas ne ka ba da wannan kuma gwamnatocinmu na arewacin najeriya duk abin da za su yi program da ake akan poverty alleviation suka ce mashi ko poverty eradication babu abin da ake da tabbas wanda ke yaya talauci ya kuranya talauci daga al'ummar musulmi kamar zakka saboda haka gwamnatocin arewa muna kiransu muna shawartar su taho su gwada wannan duk mun tattauna waɗannan abubuwa ɗin a wancan kasashen kuma insha Allah Karim za mu dawo nan jihohi ma da mu samu zuwa ba in allah ya yarda za mu tuntuɓe su mu yi taron mu na kasa da kasa al'amarin zakka na musulmi ne alhaji tanko baba ahmad magatakardan bargu shine mai baiwa gwamnan jihar naija shawara akan harkokin addinin islama kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na ƙasar indonesia zakka tana taimaka ma tattalin kasan arziki sosai sosai a dan an sarrafa shi yadda ya kamata sarrafa yadda ya kamata kaga shugaban gurin zai kasance adali wanda al'umma suka yarda da shi wanda gwamnati gwamnatin ta yadda ta shi wanda shi zuciyansa ya yadda wannan amana ne aka baka gari ka rashin samun haka a gurare yana raunana mutane ba mutane su biya zakka saboda sau da yawa wanda zai ai wanda ga ta karba shekara biyu uku da suka ce mai suka yi da shi ai mu ma bamu ji komai da sai da to kaga wannan an samu rauni warin amma in an samu mutane waɗanda ke kyautatawa kwatanta hikima da iya riko amanansu zakka tana taimakawa sosai baban yaji a amurka daga lagos madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Allahu Allah ka tambaraya, Allahu Jalla ka tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke cin amana. Da shehu sai mutum ya bar wasiya, har sa Abubakar sai da ya bar wasiya, sa Awolowo ma ya bar wasiya, Dr. Hekumin ma ya bar wasiya. janar abbas ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun wa kowa ya rike amana da mariren jalla ta tambaraya Allahu jalla ta tambaraya Najeriya ke ce ga tambaraya Najeriya ke ma kai kun amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau jama'a masu sauraron mu barka da hantsi shirin da rashin tayinin salo garba ke farin cikin kawo maku daga nan birnin washington dc da fatan kuna nan cikin koshin lafiya assalamu alaikum cikin abubuwan da gwamnatin buhari ta yi alkawarin mai da hankali a kai da zumar haɓaka tattalin arzikin najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan ƙasar ne haƙan ma'adanai da allah cikin baiwarsa ya albarkaci ƙasar da su to sai dai kamar har yanzu ba a mai da hankali yadda ya kamata ba a kan haƙan ma'adanan saboda tamkar an bar mutane suna aikin ne kara zube baccin hakan al'umma wuraren da ake haƙo ma'adanan ba sa cin gajiyar arzikin da allah ya ba su yadda ya kamata kamar yadda za ku ji a wannan firar da wakilar murar amurka da ke jos zainab babaji ta yi da yusuf adamu gagdi mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar filato kuma shugaban kwamitin da ke kula da harkokin haƙar ma'adanai zainab fili gareki to kun fara gudanar da bincike a harkar haƙar ma'adanai me kuka gano abubuwa da yawa ba su da daɗin faɗa. Mun gano cewa akwai mutane masu aikin harkar ma'adinai a jihar plateau wadda ba su da takarda da kuma 'yancin su yi aikin wannan abubuwan ma'adinai a jihar mu ta Mun gano cewa wa'anda suke da takardu da kuma wa'anda ba su da takardun ma aikin babu wadda take taimakawa al'umman da ake cire ma'adanan nan a wurarensu. Kuma mun gano cewa kamfanoni manya-manya wadda suka amfani harkar ma'adinai a jihar plato kuma suna kai har yanzu babu abin da suka yi wa al'umman wa'annan wuri ko ma hanyoyi da gwamnati ta gyara manya-manyan motocinsu masu ɗiban harkar ma'adinai sun lalata wannan hanyoyi karamar hukuma ɗaya muka tafi wadda ta wasai wanda aikinmu ne mu ziyarci duka kananan hukumomi goma sha uku wanda suke aikin ma'adinai a plateau to amma ɗayan da muka tafi kawai abin da muka gano kenan so tunaninmu shine mun rubuta wa babban minista ya ba mu a rubuce su wa'ansu kamfanoni ne suka yi rajista da su wanda aka ba su takardan aikin ma'adanai wannan zai ba mu dama za mu iya sanin wa'anne ne suke da hakkin aikin ma'adanai a wa'annan wuraren da za mu tafi to abin da ya ɗan rike aikin mu kenan har yau mun sake rubuta ma shi minista tunatarwa wadda bai ce mana komai ba za mu ziyarci babban minista na harkar ma'adanai na najeriya mu a matsayinmu na gwamnati a jihar plateau a matsayinmu na wakilan mutane ana cutar da kasanmu ana cutar da al'ummanmu su ne kawai suke da 'yancin faɗa mana wa'ansu kamfanoni ne suke da 'yancin aikin ma'adanai idan suka ba mu wannan a rubuce to za mu yi amfani da doka mu hana wa'anda ya kamata mu hana menene ya kamata mutanenmu su amfana da shi daga aikin ma'adanai da ake yi ba za mu kuma zuba ido gwamnati tana aiki tana gyaran hanyoyi masu ɗiban ma'adanai suna lalata hanyoyi ba tare da su ma sun kawo nasu agaji na taimakawa gwamnati da abubuwan da suke cirewa a jihar mu na plateau ba abin da a takaice muka dan fahimta kenan amma kun iya tantance yawan ma'adinan da suke cirewa da kuɗin da su ma suke samu su masu gudanar da aikin ma'adinan wannan dole yana cikin aikinmu ba karamin aiki ba ne ka tantance me suke fitarwa da kuma kuɗaɗen da ake biya akan abin da suke fitarwa shi yasa daga ƙarshe dole sai mun san wannan kafin mu san nawa ne gwamnatinmu na jiha take tsammani ta karba a matsayin revenue da za a samu a bisa aikin ma'adinai wanda duk za mu saya mu tantance wannan mu kuma ga abin da ya dace mu yi wa kasarmu da jihar mu ta plato a lokutan baya ko kuma lokacin da kuka fara wannan aiki al'ummomin gurin nan suna ta korafin rashin gudanar da abin nan ina ka kwana e, kaman kamfani ɗaya da muka tafi tana da kamfanin da ta yi a wannan wuri a gimfi na sarrafa mu'adanan da ta cire amma makaranta ta gina ciki biyu wa wa'annan mutanen gimbi wannan ba adalci ba ne wanda ba za mu yi saurin faɗan me ya kamata mu yi a kai ba dole ne mu gama zaga sauran kananan hukumomin plateau mu ga menene ya shafi korafe-korafen mutane na wa'annan yankuna mu haɗa da wa'annan na wasai mu ga me ya kamata mu yi da za mu ƙara 'yancin mutanenmu da kuma za mu samo masu amsan masalolin da suke da shi wurin aikin ma'adanan da ake kai. To, amma ya zuwa inda kuka tsaya bincikenku, shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya suna da rawan da za su taka. Su me suke yi don ganin cewa an gudanar da ayyuka ma al'ummansu? Su ma sarakunan gargajiya wasunsu ba duka ba, suna da masaloli su suka daɗa ƙara wannan matsalan da ake ciki. Domin za ka ga ana aiki a yankinka. ana ɓata kasanka ana ɓata hanyoyinka baka da ruwan sha baka da asibiti baka da wutan lantarki amma ba za ka tambayi wannan kamfanin me yasa kuke lalata mana hanya ba kuwa gyarawa domin kai kana samun wani abu da kai da iyalanka suke amfana da shi wannan ba adalci ba ne za ka ga kafin ma a baka dama ka yi aikin ma'adanai a wani wuri sai ka sarki ya sa hannu wasu ƙananan sarakuna masu ba da yankin su a yi harkar ma'adanai da a zo a ba su dubu ɗari da hamsin ɗari biyu kaga sun ɗauki babban wuri sun bayar a ɓata abin da gwamnati ta yi wa al'umma amma ba su ce komai a kai wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da bincikenmu daga karshe duk za mu sayyatar mu faɗa wa mutane mu kuma saya mu amince a majalisa ga matsayinmu idan kana son ka ci gaba da harkar ma'adanai a jihar mu ta plato ga matsayin majalisar dokoki na jihar plateau wanda ya bi ya ci gaba da aiki wanda bai bi ba ya bar filato ya je inda zai yi harkar ma'adanai to banda sarakunan gargajiya su ma al'umma ya kamata suna da gudunmawar da za su bayar wajen ganin wayannan kamfanoni sun shigo kuma sun gudanar da aiki kana ga ta yaya su ma za su samu wayewan kai domin su nemi haƙƙinsu daga wurin waɗannan kamfanoni a duka inda muka tafi a wasai sanda muka zauna da matasa da jama'an gari muka wayar musu da kai akan menene dokan harkan ayyukokin ma'adinai ya zanta akan aikin da za a yi wanda mutane wasu sun fahimci wannan sauran kananan hukumomi in mun tafi za mu ci gaba da gaya musu menene doka ya faɗa amma su ma mutane da shugabannin matasa suna da nasu damuwa domin za ka samu idan an samu shugabannin matasa ana ba su revenue ana ba su wani abu a cikin abin da ake fitarwa sai ka ga sun yi shiru abubuwan damoyin da ya shafi al'umman gari kuma bai dame su ba tunda su suna amfana a wurin wa'annan kamfanoni to mun faɗa wa mutanen gari hakkinsu kar a zuba ido wa shugabannin matasa da shugabannin gari su yi abin da suka ga dama hakkin jama'a ne a gyara musu garin su idan ana cire abubuwan ma'adanai mu ne mu gwamnati ko mu majalisa mu faɗa wa gwamnati ta yi abin da ya kamata ya dace domin kare hakkin mutane a inda ake cire ma'adanai so bayan kamfanoni suna da nasu damuwa sarakuna suna da nasu damuwa al'umman gari musamman shugabannin matasa suna da nasu damuwa yawanci sukan haɗa kai ne da kamfanoni masu wannan aiki su samu abin da su za su amfana da iyalansu ba a yi abin da kasa za ta amfana ba yawancin guraren da ake gudanar da aikin haƙar ma'adinai sai ka ga an tona ramuka waɗanda yakan zama haɗari masu al'umman gari yakan zama kuma ya rage musu filin noma sannan sai ka ga kamfanonin ba su yi komai a kai ba akwai wani matakin da za ku ɗauka tun da ba ma wuraren da yanzu ake haƙan ma'adinai ba waɗanda ma aka yi a baya gaskiya ne kamar wasai da muka, da muka ziyarci tonyi a gimfi mun fahimci mun ga ramuka ramin da ba a taɓa irin ta ba a filato ko ramin kuza da ake gani a jos bai yi munin ramukan da muka gani a wasai ba akwai abin da ake faɗa environmental assessment report wanda ya kamata duk inda ka tona a matsayinka na mai aikin ma'adanai ka dawo ka rufe wannan wurin kar ka bari ya zama hatsari hasari wa al'umman wa'annan wurare babu kamfani ɗaya inda muka ziyarta a wasai wanda suke wannan aikin da ta yi amfani da environmental assessment report bayan ta tona wannan abu ta rufe duk yana cikin abin da za mu sayar da hukunci a kai kamfanin da ta yi aiki a kasanmu dole ta dawo ta rufe wa'annan ramuka kar mutane su yi ta rasa rayukansu bisa ga aikin ma'adanai da aka yi dokan aikin ma'adanai kenan kuma insha Allahu za mu tabbatar da an yi abin da ya dace domin ci gaban al'umman jihar Filato gaba ɗaya. A ra'ayinka ta yaya za a gyara gwamnati ne al'umma ne su sarakunan ta yaya za a samu fahimtar juna? Ko ta wani hanya na farko Idan muka zo da hukunce-hukuncenmu, zai shafi sarakuna. Sarakuna masu sa hannu a kan takardan a yi aikin ma'adanai, za mu kawo wasu uh, conditions wanda dole kamfani mai son ya yi aikin ma'adanai sai ya cika kamin sarki ya sa hannu. Shi karamin sarki kafin ya sa hannu dole babban sarki ya sani, domin kar a yi ta ba da ƙasan al'umma ba tare da an bi ka'idodi ba. su shugabannin jama'a shugabannin matasa za mu zayyanar masu da dokoki wanda ba kawai shugabanni in sun samu revenue ba aikin shugabannin inda ake aikin ma'adanai shine su tabbatar da yajejeniyar da aka yi tsakanin kamfanin da take harkar ma'adanai da kuma al'umma ya zama to daidai an zo an yi hukunci da ya kamata kuma a bi dokokin da ya kamata a kuma yi abin da ya kamata a yi wa mutane su kuma gwamnati dole mu sa ido hanyoyin da ita gwamnati na jiha ta yi dole ta sa ido kamfanoni masu bi da ma'adanai su biya revenue na hanya su biya revenue na gyaran hanya su kuma biya revenue na cire ma'adanan da aka yi a kasashen eh, yankunoni na jihar plateau wa'annan revenue mu kuma aikin mu majalisa shine mu tabbatar da ita gwamnati ta yi amfani da shi wurin gyara al'umman da ake cire ma'adanai wurinsu da kuma gyara sauran bangarori na jihar plateau gaba daya jama'a nan za mu dakata sai mako mai za don ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ne salo garba ke cewa ku huta lafiya sai kuma mun sake saduwa kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Salihu Garba yanzu kuma ga Salihu Shehu Ashaka da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako. zamu fara shirgin namu ne da jaridar Sunday Trust wacce ta ba da labarin ministan cikin gidan Najeriya Janar Abdulrahman Dambazau na cewa rikicin da aka yi fama da shi a ile ife kwanakin nan ba shi da alaƙa da ƙabilanci. janar dambazau ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai ziyara wurin da aka yi rikicin har ila yau jaridar sunday trust din ta ba da labarin shirin da hukumar alhazan jihar kaduna ke yi na daina karɓar tsabon kuɗi daga hannun maniyyata. jaridar ta ambato hukumar na cewa idan shirin da gwamnatin jihar take yi na daina amfani da tsabar kudi ya fara aiki a farkon watan mayun nan hukumar alhazan za ta daina karɓar tsabar kudi daga hannun maniyata sai kuma jaridar Vanguard wacce ta ba da labarin gwamnan jihar Bayelsa Sadake Dixon na shawartar sanata Ahmed Makarfi da ya haƙura ya bar wa sanata alimadu Sharif jagorancin jam'iyyar PDP. ya bayyana cewa jigajigan jam'iyyar pdp sun share hanyar sakan ma'alimadu sharif ragamar shugabancin jam'iyyar amma jaridar disney labari ta bayar na takun tsaka tsakanin sanata shehu sani da gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i inda ta ambaci sanata shehu sani na kira ga jam'iyyar apc da lalle a hukunta nasiru yan rufa'i dangane da wani sako da ya aika wa shugaba buhari wadda aka kwarmata yana sukan lamarin wasu na hannun daman shugaban kasar Sanata Shehu Sani a cewar jaridar ya ce 'Yar Rufa'i ya nuna rashin ɗa'a kamar yadda shi ma aka zarge shi lokacin da ya kushe salon mulkin gwamnatin. Ga jaridar Leadership da ta ba da labarin ministan labarun Najeriya Alhaji Laya Mohammed na jaddada cewa gwamnati za ta ba da tukwici mai tsoka ga duk waɗanda suka tona asirin barayin gwamnati. Kazalika jaridar Leadership ɗin ta ba da labarin wani ɗan uwan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wato Chief Richard na ƙaryata ikirarin da shugaba Jonathan ya yi na cewa jam'iyyar PDP za ta lashe shugaban ƙasa a 2019. Chief Richard ya ce shugaba Buhari ne zai sake lashe zaben saboda zai tona asirin PDP da duka barnar da ta yi a cikin shekaru shida da shugaba Jonathan ya yi yana mulki. Kuma al'ummar yankin Naja Delta za su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi Buharin. Sai labarin wani likita da ya kashe kansa wadda jaridar Point ta rawaito. jaridar ta ce likitan ya buƙaci direbansa ya tsaya a tsakiyar gadar ton mellon bridge inda ya fito daga motarsa ya daka tsalle ya fada teku bari mu kammala da jaridar the sun wacce ta ba da labarin lambar yabo da aka ba wa mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magu bayan majalisar dattawan najeriya ta yi watsi da buƙatar shugaba buhari domin a tabbatar masa da mukaminsa jaridar leadership ce ta ba wa ibrahim magu lambar yabon ta gwarzon shekara wadda nan take ya sadaukar da lambar yabon ga baki ɗaya talakawan Najeriya saboda ƙwarin gwiwar da suke bashi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira da sanatocin Najeriya ku sani ya kawo da ta cincinta ku yi na Ramon da farin malam da jan malam yan uwa suna hauka cewa babu gaira babu dalili. To, an san masu kawo kayan nan. Don haka ku yi nazari yan uwanku na hauka cewa suna samun cuta ta farfadiya da lalacewa to ku yi kokari ku sa doka duk wanda aka kama ai mai hukunci yanzu kun ga Niger duk wanda aka kama da Turamon ko dan wani za a daure wani shekara ɗaya wani biyu wani uku wani hudu wani biyar kaga sun samu zaman lahiya don Allah ku ji abin da yake cinta ga al'umma daga dan uwa mai Allah Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka mai magana Malam Rilwana Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. Hakika rashin amincewa da magu a matsayin shugaban hukumar EFCC na dindindin da mambobin majalisar dattawan Najeriya suka yi a karo na biyu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke aikawa da sunan na magu ga majalisar ta dattawan Najeriya bai zo mana da mamaki ba. ganin yadda magun ke aikinsa ba sani ba sabo daga ƙarshe muke fatan allah ya sa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya duk mai yiwuwa wajen tabbatar da magun a matsayin shugaban na efcc na dindindin allah ya sa haka amin mai magana ba da masu muhammed yanya abuja najeriya yana so in bayyana ra'ayina akan 'yan majalisa da ba su baiwa shugaba muhammadu buhari goyon baya mun fito da sabuwar jama'iyyar apc cancanta yan allah da 2019 za mu nemi waɗanda suka cancanta waɗanda za su yi aiki da shugaba buhari su kuma su je gida su zauna assalamu alaikum ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bayanar jama'a yau kan ko akwai kanshin gaskiya ko a'a game da zargin nan mai sarkakiya wanda ba tabbatar ba wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai a headquarter Trump Tower game da shi Trump din 'yan makonni gabanin zaben shugaban kasa da aka yi bara. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce da amurka da china na jin fa nauyi yara ta a wuyansu game da batun koriya ta arewa wadda jiya lahadi ta yi gwajin wani babban makamin roka wanda ta kira sabon haihuwa a bangaren makamanta na roka jami'ai sun ce wasu 'yan kunar bakin wake su uku sun kai hari a wani ƙauye a arewa maso gabashin najeriya ranar asabar suka kashe mutane hudu tare da raunata wasu kuma takwas To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da rana ku je abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Harande. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri